بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد دامي آه، درسين أريد أشرين دكتور أتكين كراتمنا رياض الصالحين آه، يو شاد جوات watan الثاني a hijira ta 447 wadda ta daidai da uku ga watan goma shekara ta 2025 ta miladiya riyadu sanihin na al'imam ya haya, ibn sharaf annawawi rahmatullahi alai yau za mu tashi kitabun liba littafin tufafi ya yi jam'in su domin zai yi bayani a kan nau'in tufafi daban-daban wanda ya hada da waɗanda suke na halal da waɗanda suke na haram da waɗanda suke na makaroni da kuma launukansu da irin abubuwan da aka ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana sawa domin mu koyi da shi da duk wannan yana daga cikin abin da yake nuna mana kamalar shari'a cewa hatta tufafi a shari'a ta zo mana da yadda za mu yi tufafi kuma yana ɗaya daga cikin abin da ya sa addinin musulunci ya gina tasa al'ada ya gina tasa habara ci gaban civilization domin duk wani ya ɗaya daga cikin nau'in abin tufafi yana daga cikin civilization kuma in ka kula a da yawa waɗanda suke musulunci shi cakuɗo su da musulmi shi ya musu gata har suke sanya tufafi akwai mutane da dama waɗanda suke suna zaman kan dutse wasu suka haɗu da musulmi shi da suka irin tufafin da za su rinka sawa albarkar abinda musulunci ya gina al'umma da shi ya nuna ma al'umma ga yadda yake za su samu wato a kamalar cika to kuma wannan shi tufafi yana daga cikin abinda allah maɗaukakin sarki ya gina ɗan adam a kansa A cewa ya fiturce kansa ya makansa tufafi fitura ne fitura ne na halittar da Allah ya halitta dan adam a kansa To kuma musulunci dama ya zo ya kawo kamala ne na fitura shi yasa za ka ga abubuwan da suka zo na tufafi a wanda za mu karanta a wannan babi duk domin su nuna wato kamalar dan adam ne abinda zai sanya shi zamanto a bisa hai'a kyakkyawa saboda yana ɗaya daga cikin abin da yake nuna sifar Allah ta kyau annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah jamilun yuhibbul jamal Allah kyakkyawa ne kuma yana kan kyau eh, yana kan kyau yace babu thawb al abyad babun mustahabbancin sanya tufa wato a kyan soyar da tufa bari wato cewa mustahabbi ne an soyar da shi tufafa to soyarwar ba wai kawai wajen sawa ba soyarwar kamar yadda za mu gani wajen kamar yin likafa wajen yin likafa an soyar da cewa a yi shi da tufafa ne waje ahmar da kuma halaccin tufa wanda yake ja don an ce musu tufa tufafari, wato farin tufa mustahabbi ne an so shi to bai nuna cewa wani farin tufan ba a san sa ba shi yasa sai yake cewa wa jawazil ahmar da halaccin al-ahmar ja shi al-jawaz shine abin da yake wato babu lada a yin sa babu laifi a barin sa afwan eh, babu lada a yin sa babu laifi a barin sa wal akhbar da halaccin tufa kore wal asfar da tufa ruwan dorawa ruwan dorawa zabibi ko hmm. wal aswad da baki wa jawazuhu min qatn min qutn da kuma halaccin tufa daga al shi shine wato a a auduga tufar angalala tufa da aka yi ta daga auduga wal kattan wa kattan da tufar da aka yi ta daga kattan shine wato tufani nau'i ne na tufa mai kauri mai karfi ba fata ba ne ba fata ba ne kamar tampon yake kamar jeans kamar yadda ga jeans ake yake eh. wa sha'ar da tufar gashin raƙuni gashin raƙumi a mayar da shi a yi zaransa a yi rigarsa mutanen morocco suna yawan yin irin wannan rigar irin mai koko wannan eh eh ko rigar sanyi eh mai koko din nan ba haka to suna yin ta daga daga gashin raƙumi daga gashin raƙumi na malifi eh gashin raƙumi ne eh malifi gashin raƙumi ne kwarai wasu da kuma gashin awaki gashin awaki wuri tufata ta wuri wa gairiha da waninsa daga cikin wato nau'i na tufafi daban-daban illa alharir in banda alhariri alharir shine siliki wanda ake yin sa daga abinda wata tsutsa ke fitarwa to shi an haramta shi ga maza amma an halatta shi ga mata to dukkan a ah, wannan shine abin da yake nuna a wannan nau'in tufa daban-daban da suka halatta amma a cikinsu akwai wanda aka ware aka ce shi kam ana son sama mustahabbi ne shine farin tufa qala Allah ta'ala yace Allah ta'ala yace a bisa al'adar Imam nawawi ya buɗe babi da ayar Al-Qur'ani sane biyar da hadisi yace Allah yace ya bani adama qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum wa rishan wa libasut taqwa zalika khair ya ku yan adam hakika mun saukar da tufa a gare ku da yake tufa da yake rufe al'auranku warisha da kuma ado don ku yi ado da shi wani ba su taɓuwa amma tufar tsoron Allah zalika khair wannan shine alkhairi wato wannan shine a yafi shine shine yafi abinda sa aka ce wato aka ce libasu taqwa shine abin da yasa aka ce yuwari sau'atikum aka kirawo al'aura sau'a saboda ganinta ya su'u sahibu ha kashfa murato ya mu gusta ga ma'abucin al'aura ya bude a gani kuma wanda ma suka gani abin yana bata ma wanda suka gani da yanzu in ba a mafi a al'ummomi da suka san kimar dan adam idan mutum ya fita tsirara yana yawo sai a kama shi a kai shi gidan mahaukata idan kuma da gangan yake yi yayi haka to sai a hukunta shi kan cewa ya to ya yi ma mutane abin da ba sa so ya cutar da mutane saboda cutuwa ne mutum ka tafi kana nuna al'aurar ka ga wani ka sanya shi ya ga abin da yake zai bata masa eh. ba ado bane eh eh public in indecency ya eh, haka suke ce masa public indecency wato bayyana rashin rashin kamewa a fili a cikin al'umma hmm. amma al'ummomi waɗanda yake su ake ganin wai ci gaba su ne suke wannan yanzu kamar yanzu irin lokacin zafin nan sai ka je ka gansu a eh a waɗansu a cikin gari ma lokacin da muna samari da muka je ƙasar ingila muka je norwich idan za mu to daga gidan da muke zuwa masallaci in za mu to masallaci muna shigewa ta wani gadin ta wani gadin sai su turawan musulmi suke gaya mana suke cewa ai da lokacin zafi ne ba za su iya ta nan ba na haka za ku ganin maza da mata tsirara haihuwar osu da yake lokacin sanyi muka je ta tilas dole su yi sutura eh, amma lokacin zafi ita haka za ka gansu suna kwanci a nan a cikin gadin na tsirara haihuwar osu hmm? to shi yasa Allah ya kira ta sau'a al'aura abin muni ce ya wato da yake nufe da kuke abinda yake mummuna a gare ku ku bayyana shi a gani daga gare ku ko ku ku gani daga wani warishar kuma domin ku yi ado to kaga nan da Allah ya ce mun saukar muku da tufafi wannan ya nuna cewar a wato fitra ce Allah ya kimsa ma dan adam yadda zai yi makansa tufa Allah ya kinsa ma dan adam ya makansa tufa kaga dabbobi su ba su da wani dabbobi ba su da wani yaushe dabba za ta je ta samu kaya ka sanya ko biri da yake kokarin kwaikwayon dan adam in dai ba dai mai birin ne zai kama ya masa bantai ba birran da kansu haba ya ji sa'idu ake nake faɗa ke sai a sa musu bantai me shi ya sanya to shi ne ya yi ina yake da wannan dan adam abin da ɗaya daga cikin abin da ya mayyaze ya sanya shi a cikin asalin halittarsa Allah ya kimsa masa ya bashi basirar yayi makansa tufa kuma tufan nan suke yi launi daban-daban don yadda ma ake shi kansa dan adam rinka tunanin yadda zai masa kansa tufa yanzu har ya zamanto masana'anta fashion industry fashion industry ko yanzu za ka ga mata su suka da yake su ne masu iya ado za ka ga abin nan sun zamanto akwai wadda take take da basirar iya tsara tufa da design ita bata iya ɗinkin ba sai ta ɗauko tela ta koya masa ga yadda za ka ga yadda za ka to wannan biya daga cikin kinsawar Allah da yadda Allah ya yi ma dan adam wannan basira to duk daga wannan Allah ya faɗi wannan hakika ce kaga wannan ba wanda zai musunta cewa Allah ya saukar mana da tufa bi ma'ana ya ba mu ilimin yin tufa da kuma yadda za mu samu tufa din yadda za mu sarrafa halittun Allah yi tufa da su ya ce wa min aswafi ha a ofi yauwa zai kafin nan ya ce wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakanan wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyutan testa suna ha yau yau maza ni tastafifunaha yawma za'nikum wa min ha yawma iqamatikum ومن ومن اصوافها واوبارها واشعارها اساسا ومتاعا ila حين to almata'ul ilahin abin jin daɗi da su daga waɗannan tufafi abubuwa na gashi na raƙumi da na da na dabbobi duk wannan yana daga cikin amfani da Allah ya hore mana wa qala ta'ala kuma Allah ta'ala yace wa ja'ala lakum sarabil kuma Allah ya sanya muku tufafi wa ja'ala lakum sarabil ayi wato tufafi taguwa ta a a tagoyi mm, ai hausa ta yi ko? yi <laughs> eh, eh, eh, guna a to taguwa muke so jami'in taguwa ne jami'in taguwa ah, an yi hausan yara taguwoyi tagunnai hausa sakuta ake suke cewa to zan tabbatar daga wajen wali insha Allah in wali yace ba haka bane to yin gina walin gondo aboki na mutumi na to wali ba su taqwa tufar tsoron Allah wato abinda zai rufe maka abinda zai saba maka Allah tunda ai tufa ai tana rufe al'aura ne ko to abinda zai rufe maka abinda zai saka ka saba ma Allah shine shine kunya kunyar Allah da jin tsoron Allah sun ce libasu taqwa wani ita fa alkhairi wato abinda zai sanya ku ku ganin ku ga munin saban Allah wannan shi ya fa alkhairi ba abinda zai sanya ku ku ga munin bayyana al'aura ku abinda zai sanya ku ku ga munin fito na fito da Allah wannan shi ya fa alkhairi hmm. wannan yana ɗaya daga cikin yadda Allah yake bayyana fifikon takwa akan jinsin abin da yake kuna sani kuna sanin amfanin sa haja kun san amfanin tufa to akwai tufa amma irin ta tsoron Allah kun san amfanin guzuri in za ku yi tafiya to amma akwai guzuri na tsoron Allah shi yafi wata zawwadu fa inna khayra zadi taqwa mafi kyan guzuri shine tsoron Allah wannan diddan kusantar mana da takwa daga abin da muke sani na zahirin mu'amalar mu na yau da gobe to nan kuma Allah ya ce Allah ya sanya muku eh, sarabil ya sanya muku tagoyi taqikumul harra da suke tsare ku daga zafi ai wal barda an fa an fahimci kan ci ai taqikumul harra wal bard ana kaddara wannan domin ma'anar kenan suna kare ku daga zafi to ba sai an faɗi sanyi din ba tunda wannan ishara ne ga akasin sa shine sanyi wato tufar da suke kare ku daga yanayin zafi da yanayin sanyi wa la taqikum ba'sakum da kuma waɗansu tagoyin da suke tsare ku suke kare ku daga tsananin ku daga yakin ku shine silke kaya da ake sanyawa dan da silke da kwalkwali eh, da za su kare ku lokacin yaki wannan duk yana daga cikin abin da Allah ya sanya musu tun ga kaga shi kansa yin silke din ai annabi Dawud Allah ya kinta ma wannan sanin ah, ah, wa allamnahu sana'ata labusin lakum litukhinakum min ba'sikum muka koya masa sana'ar kaya a gare ku domin su tsare ku daga yaƙi a ɗauku amma hadisai الحديث الثامن والسبعين بعد السبعمائة حديث نتري بقي بسبعين دسقر وعن ابن عباس رضي الله عنه دج عبد الله بن عباس الله يددش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شو من زم الله صلى الله عليه وسلم ياتي ألبسوا من ثيابكم البياض كسين جنس فري من ثيابكم دج تفاكم fa innaha min khairi thiyabikum domin suna da daga cikin tufafinku da suka fa alkhairi wa kaffinu fiha mautakum kuma ku yi ma matattun ku laka lukafani a cikin to wannan shine hadisi da ya zo da ya bayyana falalar fararen tufafi amma sauran hadisai kamar Imam bukhari da ya kulla babin asiyabul bid tufafi farare sai kawai ya kawo a hadisai da suke nuna an ga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin farin tufafi ko kuma kamar hadisin da aka zo lokacin yakin Uhud wani sahabi da yace ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da mutane biyu ɗaya a dama da shi ɗaya a hagu da shi suna sanye da fararen tufafi bai taba ganin su ba kafin ranar bai sake ganin su ba bayan ranar mala'iku ke kaga abinda mala'iku za su sa kaga yana da kyau abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka rawaito ya sa kaga yana da kyau to amma wannan hadisin bai cika sharadin sa ba shi Imam Bukhari sai bai kawo shi ba to shi kuwa Imam Nawawi duk da yake al'ada sai yana farawa da hadisan inganta hadisan Bukhari da Muslim to amma ya kawo wannan hadisi na Abi Dawud domin ya nuna shine ya nuna a bayyane cewa tufafi farare mustahabbai ne tun daga su umarni ne annabi sallallahu alaihi wasallam ne to kuma tunda babinsa babin al'adab ne ba za a ɗauki umarninsa akan wajabci ba in muka ce ai al'amur ya tsadil wujub ba ko da in ba an samu sarif ba kaga sai mu ce kenan bai halatta mu ce dole ka sanya fararen tufafi amma wanda da yake babi ne babi na al'ada kyawawan ɗabi'u ya ka ɗauki umarnin akan umarnin mustahabbanci to ne nuna kan cewa sanya fararen tufafi ababen soyuwa ne a wajen Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam saboda umarnin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bi da kuma ya bayyana yace fa innaha min khairi thiyabikum suna daga mafi alherin tufafinku wa kafinu fiha mota kuma ku yi ma matattun ku kafani a cikin fararen tufafi da ka wannan ya nuna a ga akwai na farko umarni na biyu akwai bayyana cewa fararen tufafi suna da alheri su ne mafi alherin tufafin domin khair a nan ai al'akhir mafi falala mafi alheri sannan na uku cewa wajen likafani a zaɓi farin tufafi saboda wannan umarni Wani hadithin rawahu abu dawud wa tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahih yace hadithun hasanun sahih wa sahahu al-albani fi sahih al-jami Sheikh Nasiruddin al-Albani ya inganta shi a cikin sahih al-jami na'am eh in basu ilbasu ilbas eh na ilbisu nace a ilbasu labisa yalbasu babun sa a abin nan labisa yalbasu shariba ya babin Babinsa shariba shar yashrabu na'am Babinsa shi shine ai nace shariba yashrabu wa fahima ya babin hmm. Babinsa kenan labisa yalbasu ilbasu ilbasu cewa ne ilbisu a wannan wannan la'an ne ilbasu bilfat ba ba albasu ba a'a ai kama yadda alhamza din hamzatul qasr wannan sai dai ka ce albis in kai ba in kai ma alhamza din fataha kama yadda shi rubai wato ka ci fatar da wani albishu sauba tufatar da shi tufafi hmm. alwanan babinsa albasa yulbisu ne aruna albasa yulbisu ba albasa ba ta hausa ba amma wannan labisa yalbasu ilbas kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ce ilbas hamidan wa mut shahidan eh, ilbas jadidan ah, wa mut shahidan yace ma sayyidina umar Eh, eh, ilbas hamid kaga ilbas wato ilbasu ku sanya tufafi a min fiyabikum albaya ku sanya fararen tufafi wannan yana ɗaya daga cikin abinda ya ke nuna tsabtar addinin musulunci da tsabtar musulmi ba mai sa farar tufafi sai mai tsafta. don zarar ka daga zarar ka zamanto dukunu to kowa zai ganka zai tona maka asiri amma bakar tufafi kuwa sai ka rufe daudarka ta dankare ta dankare ba wanda ya sani sauran al'ummomi haka suke shi yasa ai abin a ko'ina musulmi da suka je sun shahara da tsafta sun suka kawo ma al'ummomi tsafta amma yanzu kamar turawa kana ganin court court su. daga mai duhu mai baki sai mai ruwan toka a sai mai eh, ruwan tokan ma mai turin baki eh. a ce wai mutum ya sanya a fararen kaya suit fari ya je ai sai to abin kallo ba yi eh, ka sanya suit fari ba hmm? abin kallo za ka zama a wajen taro in ka je wajen taro ka sanya tufa a court fara da wando fari sai ka zama abin kallo sai ka zama abin kallo amma in ka shiga in ka sa baki na'am ai shi ne kuma wanda suke cewa wai su ne suka kawo ma duniya ci gaba musulmi su aka su ne suke daga dukkan abin da yake a wato ka'idodin tabbatar da ci gaba na dan adam daga ciki hadda gina shi akan tsafta to daga cikin abin da yake gina shi akan tsafta aka nuna masa muhimmancin fararen kaya dan duk wanda zai sa fararen kaya dole wanki ya kama shi wanki bayan wanki ya kama shi dole inda zai zauna inda ba za su bashi ba ya kama shi ba zai je duk so ba zai je ya a a a ba zai bar ba zai bar dauda a jikinsa ba sannan kuma ba zai je zauna inda za su kwashi dauda ba wa an samura daga samura ta bin jundub radiyallahu anhu qal ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ilbasul bayad ku sanya fararen tufafi fa innaha atharu wa atyab domin fararen tufafi sun fi wato tsarki wa atyab kuma sun fi kyau wa kafinu fiha mautakum ku yi matattunku likafani da su ku sanya matattunku likafani na fararen tufafi to kun ga saboda za su haɗu da Allah sai ake sanya su a cikin mafi kyan kama shine kifar ya zama tofari wannan dalili ne akan fifikon fararen tufafi shi ake san ɗin. mutum ya bakin kokarin sai zama to yana da dan dai dan farin kaya ko set ɗaya ne ko seti ɗaya ne in ya dan samu ya rinka sa fara'an kaya رواه النسائي والحاكم نعم النسائي والحاكم سكرويته وقال حديث حسن آه وقال حديث صحيح الحاكم يتي حديثي ني إن صححه الألباني في صحيح النسائي آه شيخ ناصر الدين الألباني إن قدتشي صحيح النسائي شما وانا حديث شاهد ني حديث a abdullahi ibn abbas saboda aka sahabbai biyu duk sun ruwaito da wani. wa an albara daga albara ibn azib ɗaya daga cikin samarin sahabbai qal yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam marbu'a manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance madaidaici shi ba dogo kerere ba shi ba karami dan guntu ba marbu'an ai madaidaici na na tsawonsa madaidaici ne amma sallallahu alaihi wasallam tare da wannan tare da cewa ba za ka sifanta shi akan cewa kerere ba ne amma kuma duk da saboda mu'jiza in ya shigo cikin mutane ana tafiya ba wanda za ka gafi sau shi za ka fara gani tsawonsa za ka fara gani komai tsawon mai tsawo inda suka adda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya sai ya zamanto kowa bayansa mojiza ta sa sallallahu alaihi wasallam amma ba za a sifanta shi kan cewa tsawilun ba'in ba mai tsawo ne mai kere mai kerewa a cikin tsawo a'a sai dai kana raba atan minar rijal ya kasance tsakatsaki ne daga maza sallallahu alaihi wasallam wala kadra aituhu fi hullatin hamra na ganshi a cikin kaya a sun da a sun jajaye wato sai set sai kamar mu a sun da a sun din mu kaga shakwara da jamfa da wando musu a can a sun da a sun shine da izari da rida da zani da mayafi ko zani da kamis da taguwa ko zani da abaya wadda take ake zira hannu a cikinta kamar yadda ya zo a hadisin al-mughira ta bin ba, to eh yar me ya shara a ba ka san jamba ba eh ba ka san jamba ba kaga ma na yi tafiya kwana sati biyar hannu har ka ya kwanta mun abin nan hassan al-hassan ba san jamba ba to a ni ba da zuwa da sai eh to haka ne gaskiya ne malam wa da lokacin sanyi ba amma yanzu lokacin sanyi yanzu ba lokacin ta bane uh, sati mai zuwa ranar juma'a ka tako ka shigo ka tako jabba dan mutane su gani ina muna cikin kitabul liba dan kana da ita yana da ita <laughs> malam sayyid zai sako jabba sai ku ganta dan ta zo a cikin hadisin mughirah bin shu'ba cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suka dawo daga yakin tabuk tabuk sai a ya tafi ya kama ruwa mugira ta bin shoba ya bi shi da gora da ruwa ya ba shi ya yi tsarki sannan sai ya rinka zuba masa ruwa yana alwala da ya zo zai ja jabbar domin hannunsa ya fito ya wanke sai ta matse ga hannun ya kasa ja ya ce sai ya janyo ta ta karkashi ya fito da hannunsa da wanki Ka ji inda sabai suke kula da irin waɗannan abubuwa wasu nan ka ce annab sallallahu alaihi wasallam wai babu ba hadisansa ya zo ya mutane bayani komai nasa bayani ne kuma Allah ne yake masa bayani, in baka yi da hadisai ba ina za ka ga wannan bayanin ka duba inda suka kiyaye duk waɗannan abubuwa sannan yace sai ya shafa akan akan ya shafa akan kofi hmm, hadisi yana cikin sahih muslim to shi albara yace wa laqad ra'aytuhu fi hullatin hamra na ganshi a cikin saitin wato tufafi saiti a sun da a sun ja ma ra'aytu shay'an qab ahsana minhu ban taba ganin wani abu ba da kai da yafi shi kyau nan bai ce ban taba ganin wani ba wani abu ma da ya fi annabi sallallahu alaihi wasallam kyau a cikin wannan sifar bai taba gani ba tunda ka san akwai abin da yake akwai abin da abubuwa masu kyau suna da yawa ba kawai dan adam ba a cikin halittun Allah za ka ga abin mai kyau kamar alal misali wata wata a daren da yake cika aikinsa ya isa ko da rana yayin da take fitowa kyanta ya isa da sauran halittu irin su aikin aikinsu ya isa duk wani abu wanda zaka suranta mai kyau albara'u yace bai taba ganin wani abu da ya fi annabi sallallahu alaihi wasallam kyau ba yayin da ya wannan shiga to fari sallallahu alaihi wasallam ga bakin gashi ga kuma jajayen kaya kaga iya ado iya ado na annabi sallallahu alaihi wasallam yace bai taba gani to kaga wannan ya tabbatar mana da me cewa ya halatta a sanya tufa ja karka ce jan tufa tana nuna danja gar eh, a sa jan tufa saboda danja ce waɗansu kuma wai su ce wai jan tufa tufar yan wuta ce wai na suka samu wannan eh christian christian ai ba sa sa ja kirista ai ba sa sa jan tufa a'a budist su ne suke sanya ruwan goro ruwan goro amma kirista ai ba sa ba sa ba su da wata farala yan vatican ai wannan oda ce kowa wani tufarsa ko dai tana bayyana mukami ko tana bayyana lokacin wata ibada za a ce in lokacin wannan bada ce ga abin da za a sa amma bai nuna kan cewa su tufan su jajaye ba ne kawai eh to na'am matsafa eh masu tsafi suna sa jajayen kaya waɗansu dai kuma waɗansu kuma suna cewa ni ba san inda suka samu ba wai har suke santi ne eh har suke har suke aibata dogaran sarki cewa wai tun a duniya Allah ya musu alama yan wuta saboda sifarsa akwai ja a ciki eh, saboda kasan tun da dogari yana matsa wa mutane dan sanda ne akwai bulala sai tun a duniya Allah ya musu alamar yan wuta hmm? a'a ba ne hmm. wanne ya gaya mu wato wata ran ne wata ran ne na shiga masallaci masallacin cikin gari tun muna samari ina a biyu a za a shiga sallah sai wani mutum ya shiga cikin sahu to akwai dogari akwai dogarin sarki a cikin masallaci wanda yake tsayawa da ya tabbatar da oda da sauransu sai ce kai malam fita daga sahu koma baya to ni kuma na ga ban gan shi da larura ba sai yace malam ba za ka fita ba tsaya kai sallar ka yace mata sai ce kai da gani haka sai mu rasa sallar da gani haka sai mu rasa sallar sai ta baka isa ba sai na shiga sahu aka sallah muna fitowa yana bakin kofa yana jira na sai ya ce haba wani na san shi na faɗi sunansa yace ce ina ruwanka da shi da zaka ce ai ba irin waɗannan annabi sallallahu alaihi wasallam yake kasu shiga sahu ba masu larura irin kuturta da da jambo su ne aka ce kasu yace to ni ina ruwa na annabi ne ya bani aiki ni sarki ne ya bani aiki ni sarki ne ya bani aiki a na faɗan wannan sai wani mutum ya zo yace malam ya hakuri kale shi baka gani tun anan Allah ya masa alamin yan wuta <laughs> wai jan kayan da suke sawa wai shi ne alama to wannan duk kurafa ne ba daidai ba ne ga shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya tufa ja don ya nuna mana halaccin a sanya jan tufa babu laifi wa nabi juhaifa daga abuja al ya su Allah ya masa rahama <laughs> wa nabi juhaifa daga abu juhaifa wahab ibn abdullah wahab ibn abdullah suwa'i shine ah, abin nan shine shine wakilin doka na na ali kun san wakilin doka ai ko wakilin doka shugaban yan sanda da haka ake ce masa a nan eh, kamar commissioner of police kamar commissioner of police wakilin doka a lokacin lokacin kafin a lokacin daular kafin independence lokacin da 'yan sanda suke karkashin sarki Eh, kwamishinan 'yan sanda shi ne ake ce masa wakilin doka eh, ana ce mai 'yan sanda 'yan doka ba eh, to shugabansu shi ne wakilin doka shi ne wakilin doka matsayin da walin kano allah kara masa lafiya mahin bashir ya rike hmm. hmm. a ah, to shi wahab ibn abdullahi suwa'i shine shugaban shine kwamishinan yan sandan sayyidina ali lokacin da yake amirul mu'mini a kufa wahab ibn abdullahi suwa'i shine shugaban shurfa shugaban yan sanda yan doka na sayyidina ali ce, yace ra'aytu nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi makka, na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a garin makka wa huwa bil abtah alhali yana waje da ake ce masa al abtah al'abba shine inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauka lokacin aikin hajji shine waje da yanzu ake ce masa ma'abida yana nan gabas da harami a hanyar zuwa mina inda a makabartar kusa da nan makabartar da aka binne sai da suna khadija a nan take al'abta ya ce na gan shi a al'abta fi kubbatin la a cikin wata al'ubba tasa al'ubba shine daki da aka yi na fata a yi fata a bukka da aka yi ta fata amma eh, ta fata wanda za a sanya itace a tsakiya sannan a ja ta gefe ko kuma a sanya ta da itatuwan wanda za su rike ta a sama haka da yawa hmm, babu na tsakiyar sana a ɗaure ta a nan kasa. na'am a wannan haudar ce wannan darbuka ce darbuka wannan ku ba baka san baka san baka san wato tanti eh tanti tanti sai an faɗi tanti shine wata kila za a gane ba ka zuwa abin nan ba ka zuwa kamfe sunan ba a kamfe baka yi scout ba baka yi boy scout ba ba sa jambori eh, yanzu duk da yi an watsar da wani abubuwa abubuwa da zai gina yara sani si yi eh? Eh? da ana yi mana boy scout duk ana wayan abubuwa a koya maka yadda za ka yi yadda za ka a cikin daji yadda za ka yi gida a cikin daji hmm? Hmm? na yanzu an daina wannan an bar ban mutane sai dai kawai komai sai ai sai kawai ka danna waya ai ya maka amma kai ka da basirar komai ka san komai ba wato wani a wani mutum da ya rubuta wani littafi kistar wani mutumin sorry wannan istidradi ne lokaci bari mutum da koma karatun wannan istidradi ba na. ƙubbatillah <coughs> ah, hamra ita ƙubbar ita rumfar hamra ja min adam na fata wato fata yawanci fata saniya ce jimammiyar fata saniya yawanci ta ake saboda girmanta faharaja bilal biwadu'ihi sai bilal ya fito da sauran ruwan alwalarsa sauran ruwan alwala annabi sallallahu alaihi wasallam alwabu ba shine su'ur ba ba sauran ruwan ba ruwan da ya rinka diga a cikin da yake da aka shine aka tattara wanda in ya wanke hannunsa da fuskarsa ake tararsa wanda shine wabu ba ruwan da ya yi aka kwarara masa wanda ya saura a cikin butar ba wanda ya wanke jikinsa da shi aka tara ba bar shi ya zuba a ƙasa ba sai aka tare shi shine wadu'ihi sallallahu alaihi wasallam sai bilal ya fito da shi famin nazih daga wanda wato yake yayyafawa a jikinsa wa na'il da mai karba wanda ya karba yake yayyafawa a jikinsa yake sammin nima mm, sammin faharajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito wa alaihi hullatun hamra alhali yana sanye da tufa asinda ja. ka an zuru ila bayadi saqai kamar ina ganin wato farin a makirjamansa a a wato calf inda abin yake tsakanin gwiwa da da idan sawu shine makirjama suna nufin sallallahu alaihi yana daura zanin sa ne zuwa ga rabi rabin makirjama ba ya sai can kasa yadda zai ja kasa ba Na kauri eh to kauri amma kauri daga gaba ne amma dai makan jama din da za a ce ko fatawabba sai yayi alwala wa azana bilal bilal ya kiran sallah ah, afwan eh, na'am eh, haka ne wannan akwai taqdim wata ta'khir fatawadda yayi alwalar sannan aka fito da shi wa azana bilal bilal ya kiran sallah faja'altu atatabba'u fahu hahuna wa hahuna. sai na rinka bibiyan bakin sa nan da nan yanqulu yaminan wa shimala yana fadi dama da hagu hayya ala sala hayya ala al falah sun maruki lahu anaza sannan aka kafa a anaza wato mashi gajere fataƙaddam sai ya wuce gaba fasalla ya yi salla ya murru bai na yadaihi kalbu wal himar kare da jaki suna wucewa ta gabansa ba a hanawa muttafaqun alaihi za a nan bi fashin nun na haul ukaza kwagiri kamar kwagiri na kwagiri shine aka kafa wannan wato wannan hadisin ya zo a babul azan ma su yayin da abdullahi yake kiran sallah yana yin dama da hagu to wajen dama da hagu in ne fa mafumin wannan yana cewa hayya ala sala a dama sannan ya zo ya hayya ala sala a hagu ya hayya alal falah a dama ya hayya alal falah ko kuma hayya alal falah a dama hayya alal ya koma hagu ya hayya alal falah hayya duk makomin amma wanne ne ya fi a fahimta na'am saboda ne na'am duk za a ji eh, in aka yi kaga wanda in dama in aka yi hayya ala sala ba su ji fala ba eh, hagu su kuma sun ji fala ba su ji asfala ba to a yi dubin shi ne duk ya yi duk fahim mafomi ne eh eh waɗansu malamai sun ce zai iya amma ni ina amma waɗansu kuma sun ce a'a ka yi tun daga sunna ce sunna ce bilal ya yi a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da shi to ita sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ko mu din ta ya wuce inda an yi kai ibada ibada ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi takririn ta sunna taqririya ta tabbatar da ita a ba ga sayyidina abdullahi bin umar ba in ya wuce ta inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba wucewa ya sunkuya saboda reshe bayan an sara reshe in ya zo wajen sai ya sunkuya saboda isa matuƙa wajen neman albarka na bin annabi sallallahu alaihi wasallam sau da kafa to wannan ma haka saboda haka malam muhammad in kana kiran sallah ka yi yaminan wa shimala <laughs> eh, ko a cikin masallaci ne a shahid a nan shi ne a nafsallah da ya fito fi hullatin hamra a tufa wadda take ja wannan ya nuna mana a halarcin sanya tufa ja da kuma cewa nafsallah da sallam yana sanyawa hmm. yana sanye da ita gashi ba kawai albara ibn azib ba wahab ibn abdullahi suwa'i shi ma ya shi ma ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam a ciki wannan tufan kuma wani ya nuna mana irin yadda sahabbai suke tabarruki suke neman albarka da abin da yake da ya taba jikin annabi sallallahu alaihi wasallam duk wani abu na in jikinsa ko wanda ya sadu da jikinsa ruwan alwalad da ya sadu da jikinsa suke neman albarka a sa fa min nadihin wa na'in daga wanda yake yake yayyafawa a dan san masa wato a dan san masa dan kadan sai ya dan yayyafa a jikin da kuma wanda yake za a bashi ma a dan zuba masa shine na <laughs> ya samu na'am wa na bi rimsa rifa'at at-taymi daga abu rimsa rifa'at at-taymi wane ne wannan ina ganin da awwal marra yake zuwa mana ko abu rimsa rifa'a bi kasri ra'i wa bil qas wal ayn ibn ah, yasrib ابن يثربي آه، كانت تسمى به ضيبة آه، في الجاهلية آه، التيمي قال ترمدي في الشمائل تيم الرباب واحترز به عن تيم قريش ولد الرباب بكسر الراء قال هكذا سماعنا سماؤنا وكذا ذكره الجوهري في صحائه والفيروزبادي في القاموس فقول الحافل إنه بفتح الراعي لعله سبق قلم أو من غيره وتيم الرباب آه، آه، تيم الرباب خمس قبائل ويقال آه، قال ابن سعد مات بإفريقيا خرج له أبو داود والترمذي والنسائي صحابيني قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقم ذا الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان أخبران الهالي ينا سنيدة تفاتي قدابيو كوراي تقول قنام كما كورا تفاتي يازو النبي صلى الله عليه وسلم ياسا رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح أبو داود والترمذي سكرويته بإسناد إنجلتكي صحاه الألباني في صحيح أبو داود في صحيح أبي داود شيخ ناصر يا إنجلتاش صحيح أبي داود وعن جابر رضي الله عنه دقى جابر بن عبد الله الله يددشي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة ماذا الله صلى الله عليه وسلم يا شقاء رانا شن ياكي مكة شن ياكي شن مكة دا ياكي وعليه عمامة سوداء ينا توري ينا سني دروني بكي رواه مسلم مسلم يرويته وانا يتبتد سنة سنة رواني cewa yana daga cikin nau'in sifar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma baka saboda haka sanya bakin tufafi shi ma babu laifi annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa to kaga wanda yake mai haske irin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya sanya bakin rawani kaga kyan zai yi hmm, shigar tayi <laughs> وعن أبي سعيد أمر بن حريث دقى أمر بن حريث رضي الله عنه قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم kamar dai ina ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi imamatun sauda yana sanye da rawani baki qad arkha tarafaiha baina katifaihi ya sanya wato karshen karshen su ƙarshen rawanin guda biyu baina katifaihi tsakanin kafadunsa ina ne tsakanin kafada nan ta baya wato kenan rawanin kaga ba ba bilaye mata guda ɗaya ba ɗaura shi ya ya sannan ya ɗaure shi sai ya saki shi guda biyu ɗin suna ta baya Wawa eh, wa irin wannan rawanin to gashi nan sallallahu alaihi wasallam ya yi. Eh. ga shi mutanen pakistan suna yawan yi dan sudan ma suna yi ko eh, suna yi Wafi fi riwayatin la a wata riwaya wannan hadisan rawahu muslim wafi fi riwayatin la a wata riwaya ta muslim anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khataba an-nas wa alaihi imamatun sauda sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ma mutane hudu ba yana sanye da bakin rawani wani aisha ta radiyallahu anha qalat daga aisha Allah ya dade ita ta ce, rasulillahi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi thalathati aswabin bi an yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam likafani a cikin tufafi guda uku farare sahuliya na waje da ake ce masa sahul a wajen yaman ne ko kuma ana fassara cewa sahuliya waɗanda suke ababen kawai a ninke shi a ciki ba ɗinkakku ba mai hannu da sauransu Sahuniya wadda suke kawai wadda ake lullube shi min ah, kursu daga auduga daga wato na angalala laysa fiha qamisun wala imama babu taguwa a cikin tufafin nan guda uku wala imama babu rawani saboda haka wannan ya nuna ana yin likafani ba tare da an yi mutum taguwa ba ba tare da an masa rawani ba aka aka ma'anin sallallahu alaihi wasallam guda uku da wanda za a ɗaure shi daga farko aka lullube shi da shi daga farko sannan aka sake lullube shi sannan kuma aka lullube shi da abin da yake ne kamar laffafa mm. sau haka idan aka yi mamaci likafani da a gyauto wanda shi ne farkon wanda za a sa a farkon wanda ne za a shimfiɗa laffafar wanda shi ne na ƙarshe da za a lullube sannan sai a sanya mayafin wanda yake na saman jiki sai kuma a sanya na ƙasan jiki amma an sanya shi da yalwa wanda yake na kasan da na saman ma zai fi don ya zamanto ya fi koyaushe ya zamanto ya fi sutura ya fi eh, sai a soma da wanda yake shine zai soma na kasan jikin sannan na saman jikin sannan kuma na jikin gabaki daya to wannan shine yadda aka yi ma'anar sallallahu alaihi wasallam to a shahid wato cewar fararen tufafi ake yi ma'anar sallallahu alaihi wasallam kafani da shi as-sahuliya bi fathi sini wa dhammiha ana cewa as-sahuliya ko as-suhuliya wa dhammil ha da kuma ita ha karami din ai mata dhamma al-muhmalatayn marasa dugu thiyabun tunsabu ila sahul qaryatun bil yaman tufafi ne da ake danganta su zuwa ga wata alƙarya a yaman wal kursu al-kursuf kuma da yace min kursufin da tace min kursufin al shi ne auduga to Aisha radiyallahu anha ba ta zamanto ta yi mata shiga cikin yi masa wanka ba ko sa masa likkafa ne amma komai da aka yi a ɗakin ta aka komai da aka yi a ɗakin ta aka saboda aka ta kiyaye wannan tana gani to duk wannan yana daga cikin fa bayanin to duk wannan wanda suka ce babu hadisi dina na samu wannan bayanin dina na samu wannan bayanin <laughs> na? Eh? <laughs> kuma sai ka rasa suwaye limamansu a kan wannan abin yawanci <laughs> wa anha daga gare ta mu karasa babin ko daga gare ta daina na Aisha Allah ya dade ita qalat tace kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zatu gadat manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito wata ran da safe a wata safiya wa alaihi mirt alhali yana lullube da wato gado murahhal wanda yake an yi masa an yi masa zanen zanen suradan raƙumi suradan raƙuma an masa zane na suradan raƙuma wato an saƙa shi gwadodin an sassaƙa shi da sifar sirri min sha'arin aswad daga gashin raƙumi baki gashin raƙumi baki wato ina da akwai wani bawan allah da tun ina saurayi wata da muka haɗu da muka je ziyararsu a ingila ya bani irin wannan abin da da na neme su da ba na ka wata da na zo muku da ita kun ganta amma dai ku lufidi kun da an san lufidi lufidi daga daga gashin da kuma ake yin ta ko milifi milifi milifi ba lufidi ba milifi min shaharin aswad daga gashi baki rawahu muslim muslim ya ruwaito shi almir bi kasril mim wa kisa shine bargo gado din kenan wal murahham bil ha'il muhmala huwa alladhi fihi suratu rihal ibil ibl wa shine abin da yake da surar zanen wato surada na raƙumi وعن المغيرة بن شعبة دقى المغيرة بن شعبة قال يتي كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسيرة ناكسا انتي تارد من ذا الله صلى الله عليه وسلم وندري أتكين حال تفيع فقال لي سيتي دني أمعك ما كان دروا قلت نعم يتي نعم فنزل عن راحلته في سوكدك كان تابوسا فمشى سيتفي حتى توارى في سواد الليل har sai da ya buya a cikin duhun dare sun maja sannan ya zo fa alaihi min al-idawa sai na zuba masa ruwa daga gora fa ghasala wajha sai ya wanke fuskarsa wa alaihi jubbatun min su yana sanye da jubba ta a wato gashin ta gashin ta ulu shine gashin awaki falam yastati an yukhrija dira'aihi minha sai ya kasa fito daga da dantsunansa daga ciki hatta akhrajahuma min asfalil jubba har sai da fito da su ta karkashin jubba ta kasan jubba fa ghassala dira'aihi sai sai wanke dantsan eh, wato dantsansa wa masaha bi ra'si kuma ya shafa kansa thumma ahawaitu li anzi akhuffai sai na sunkuya domin in cire zare masa wato hufinsa takalmansa na hufi. qal sai yace da'ahuma kyale su fa inni adkhaltuhuma tahiratayn domin na sanya su kafafun nawa tahiratin alhali suna cikin tsarki wato alhali suna da tsarki wa masaha alaihima sai ya shafa akan kufin guda biyu wafi riwayatin a wata riwaya wa alaihi jubbatun shamiya alhali yana sanye da Juba wadda take ta ƙasar sham wato mutanen syria irin sifar kayan su kenan dayyaqatul kummain mai takurar alkummain wato hannu hannuwa wa fi riwayatin a wata riwaya anna hadhihi alqissa cewa wannan kissa kanat fi ghazwati tabuk ta kasance a wajen yakin tabuk to kun ga anan ya nuna sanya tufa na asu na na auduga na gashin raƙumi a gashin tumaki kuma wani ya nuna cewa annab sallallahu alaihi wasallam yana sanya tufa wanda aka kawo ba na su ba daga sham sham kuma lokacin nan kasar kirista ce saboda aka kaya ne da kirista suke irin wannan shigar amma ga shi ya sa saboda ka babu laifi don ka sa kaya na waɗansu mutane inda ba fara addinin su bace kamar ka sa kayan fafaroma wanda yake irin yadda fafaroma yake sawa kai wannan damarar ka ce kai ma za ka yi kama da shi wannan ma zai iya fitar da mutum daga addini eh. me oho eh in sun sanya riga ba sun sanya wata wani dan kyalle ba kyalle ba wani Eh, yadi wani fari a nan waran duk wannan alama ce ta cewa duk wanda ya sa wannan fada ne dan ba wanda yake sa wannan sai sai fada to kai in ka sanya wannan kai kama da shi zai iya zamantowa zai iya zamantowa ridda amma dan ka sanya kaya eh a'a ba ai wuya ne wannan alhaji sayidu wannan fa cewa fa ake fa su fotin irin kwala ce fa ake cusawa a nan wajen wanda priest ne kawai suke sawa wannan bai halatta mutum ya sa abinda ya zama to alama ce ta addini bai halatta a sa ba eh, amma kaga wannan cifar wannan jabbar duk wanda ya san irin shigar a wanda ya san irin shigar rumawa na da sai san yana daga cikin irin nau'in tufafinsu aka suna daga cikin nau'in tufafin idan ka ga irin filafilan da aka yi na da na irin labarin su julius caesar da kuma daular rumawa dai da yadda a mutanen yan senate din suke irin kayan da suke sawa za ga irin nau'in kayan nasu ba irin kayan da turawa suke sawa yanzu ba ne to kaga wannan ita jabbar an kawo ta daga can ne ya sanya ta ta nuna kan cewa tufa ko da daga kasar turawa aka kawo inda bata zama to alamar addini ba babu laifi mutum zai iya sawa babu laifi mutum zai iya sawa ai wannan dan ya nuna maka cewa kai duk wata kala ma ta halatta shi yasa yake illa Harir sai kawai alhari ne amma kowace kala za ta Eh, kowace kala don mai ruwan goro wanda 'yan buda suke sawa shi za mu gani wannan saboda ba wai don kalab ba ne don shi za a faran ɗin ne ba a so mutum ya sanya wannan za mu zo babinsa daban yake amma ban da ta duk wata kala ta kaya mutum zai iya sawa na'am eh na eh. Eh. eh shi ma haka din ai haka din ne duk nan da shi ake eh ba wai lalle shi ai shi sa nake cewa zai iya zamantowa ma mai zubi jiki ga baki daya wanda yake haka din ma ya ci. a lullube jiki da na farkon da na biyun da na uku da baki daya ba sai an yi ba amma yawanci waɗansu suna fassara a salatu abin nan a salatu a tuwadin suna fassara da cewa shine izar warida walafafa aka suke fassara shi laita to ai wannan kamis ne ba kamis izar ba kamis bane rida ba kamis bane abinda suka fahimta shi ma wannan ware. kuma sun fada na'am eh eh za a iya yi ba sai alawaya ba ba kuma sai akwai wani wanda suke yi wanda ba alawayan ba ya fi alawayan muni wani wanda yake mai ruwan madara wani ba fari ba ne akoko eh akoko haka eh eh ba samu ba amma yanzu na kace ba za a samu fari ba eh na'am eh ya wannan nuska ce kawai ha ah, wai ba a ce masa radiyallahu anhu a ne ban fada ba to ke nan? shikenan asabin eh, eh eh eh eh wannan koyi ne da turawa su sanya irin kayan amaryar turawa ko wanda za a sa riga tana jan kasa mai tsawon gaske to annabi sallallahu alaihi ya halatta ma mata su sanya riga mai jan kasa amma yurhina a a a a zira'an la yajibna alayhi yakatin zira'i daya da cewa yurhina shibran sai ummu sallama yace ai tanka shi ko aka damu hunna sai gaba gababun su rinka fitowa don in san sun ya haka sai kafar ta fito sai ce to su sake shi ya zama to har tsawon zira'i daya wannan ga tufar mace kenan ya halatta to amma wajen aure in aka mai da shi na aure irin yadda suke wannan koyi da su ne a cikin abin da yake kuma yana daga cikin alamun addinin su wannan bai halatta ba malamai sun yi fatawa akan rashin halaccin sa irin waɗannan kayan wanda suke sawa na farko dai ga bayyana tsiraici sannan kuma ga koyi da kafirai alaikum salam na'am alaikum eh wasu mafakinka suna rayu ko sun mutu ko su ta amfani da shi da kuma wasu za su gudu na kuma kan sai su mutu da kafani da to sun saba sunna da kafani da bakin kaya sabanin sunna ne sai dai in ba a samu farin ba ne aka sa amma in dai ana da dama a yi musamman inda wani itikadi cewa ai tunda a raye dama fari ya saba sawa ai baki ya saba sawa in ya mutu ma ai masa haka wannan bid'a ne munkara bid'a ce munkara domin ya ganganta saba umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam na man bala amin na'am eh kalar kuma yake faruwa mutum yake kori sai kaya a wajen amma ba shi da kuɗin zai ba da gwamnati kuma ya zo ya kasa cikawa ya ɗau lokaci da cika kamar wata ta da ce kasa cikawa ko kuma bi canja ya lokaci da ya haka ko ya haka suka da ya kuma ya ɗau lokaci da ya kasa cikawa zai zo ya ci abinci zai ɗau na tafi ne eh to babu laifi wannan eh wannan babu laifi tunda ya zamanto cewa wato to amma ai dama wani ni ne ɗaya daga cikin har yanzu abinda nake ƙara bincike a kai cinikin deposit hmm, ba ka karbi kaya ba sai ka ba da wani bangare na kuɗi sannan daga baya ka cika yawanci yaushe ake cikawa in kayan sun zo ne ko? oh a ah, idan ka ya ɗauki kayan? bai ɗauka ba Mm. wato sai ba da deposit eh, eh. ya ba za a sayar ba in aka sata kayan waye zai dauki asara sau da aka ba ba shi kaya ba kenan dama ma ya mai da su ai wannan bai halatta ba ba a cinikin abu a ayyana bai ulmu ayyan sannan kuma a jinkirta karbansa almu'ayyan ya ta'akhar qabduhu bai halatta ba dan zai iya canzawa a halin da yake kuma a lokacin nan zai zama to kan cewa kamar ka biya shi kuɗi ne dan ya dauki lamuni in an yi asara a kamar ka ce wannan naka ne a wannan rike wanda yayi ya rike shi ne akan cewa an asara ta zo tana kansa eh tana wajen mai shi kamar ya riga ya sayar da shi to ai wannan sayarwar da ya yi ya waje ba akan cewa shi wanda ya saya ya karbi kaya da bai karba bayan yana hannun mai kaya kuma shi ne asara take kansa da ya zamanto kan cewa kamar an biya shi ne kan yayi lamuni an biya shi ne kan yi lamuni wanda yake wannan bai halarta ba in dai mu'ayyan ne da Allah ku tane mu da batun ciniki mun zo karatun mu wadda sati mai zuwa ayi yanzu dai muna kitabul libas اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعنا ولا تعين علينا وانصر لنا ولا تمكر علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وانصرنا على من بغى علينا واهدنا ويسر الهدى لنا اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك أواهين منيبين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وسدد ألسنتنا واستجب دعاءنا واسلل سقيمة قلوبنا اللهم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمين